Sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi karin bayani akan jarabawar bakaloriya da ke ci gaba da gudana a faɗin ƙasar Nijar. muna ɗauke da bayanai na masu bin hanyar tawa a agadas arlit wadda ta taɓarɓare rahoton musamman na yau zai yi bayani akan yanayin rayuwar al'ummar jihar difa da ke taɓarɓarewa a sakamakon rashin tsaro ana ci gaba da gudanar da jarabawar bakaloriya ta 2018 da aka soma a ranar 11 ga watan jiya a faɗin ƙasa baki ɗaya. a yau abokin aiki na sumana amadu ya zagaya a cibiyar jarabawar mai lamba goma da ke makarantar lisai isa korombe cikin ɗalibai 573 da ya kamata su rubuta jarabawar a wannan cibiya 33 ne ba su zo ba shugaban wannan cibiya ya yi ƙorafi dangane da rashin isassun masu lura da yadda jarabawar ke gudana da kuma duba takardu sai mu saurari makinta bukar même les professeurs Hatta da masu ba da darasi suna sa ido alhali ko ga yanda aka saba yi sukan zo ne a lokacin saka usul ɗin tambayar domin ganin in babu wani kuskure sannan daga baya su fita. Wasu masu aikin sakatariya ma suna sa ido da fakewa don ba mu da isassun masu sa ido wajen nazarta sakamakon amsoshin za mu iya samun matsala domin an rage mu masu nazarta sakamakon a bana bana eh, sarushin gudanar da bak na fuskantar matsaloli shi ya sa muka kasance da takardun nazartawa da dama matsalar ba wai ta maganar alausu ba ne ta fuskar tafiyar da aikin a hukumce mukan ce ma 'yan jarabawar su gudanar da ba da amsar tambayoyin tare da sauran mu kuma bi daya muna nazarta sakamakon Bari mu isa a departama ɗin Tanu ta jihar Zandar inda masu faɗa je da wakilan al'ummomi na departama ɗin da kuma abokan arziki suka shirya wata haɗuwa a garin Tanut domin waye kan jama'a dangane da muhimmancin barin yara mata a cikin makarantun boko. Ma'azu Sulai, wakilin ma'aikatar ministan ilimin makarantun ayyukan hannu da fasaha ya yi wa wakilin Abubakar Mamadu Yaro karin bayani. Mahimmancin wannan rangadin aiki shine na wayar da kawuna wakilan al'umma da kuma abokanin hulɗa da ke da gurin ci gaba na damawa da mata a cikin ayyukan gargajiya domin murƙushe matsalar fatara ga mata zuwa kai ga tudun tsira wajen ci gaba. Wannan rangadin aiki ya samu tallafin Projet Sweden ne tare da gurin baiwa mata da 'yan mata 'yancin cin gashi gashin kansu a cikin yankuna biyar na kasar nan kamar Tilaberi, Doso, Tawa, Maraɗi da Zandar. Wannan 'yancin cin gashin kai zai shafi mata da 'yan mata da ba su wuce shekaru goma sha biyar ba zuwa ashirin da hudu. Al'amarin tsakiyar 'yanci rani a Departama ta Tabaradan a jihar Tawa ya ragu a sakamakon matakan da aka ɗauka na hukuntar da masu hannu a cikin wannan sha'ani. wata doka ta 2015 ce ta sanyaya gwiwar masu wannan haraka Burema Ganda ma'aikacin shari'a da ake kira Grefe and Chef a kotun Cintabaradan ya yi wa Alamin washar ƙarin haske. Yankin Cinta yanki ne da babu jami'an tsaro masu yawa. Bakin haure suna fitowa daga tawa sai su zagaye wani waje da bai da nisa da birnin na Cinta. To idan jami'an tsaro suna sintiri suka yi karo da su musamman direba da mai motar. Su masu wucewar da jama'a ba a samun su sai dai wayar tarhonsu. Amma direba da mai motar jaman tsaro sukan tilasta musu su dawo da bakin hauren a kai su a tawa. Shi kuma direba da mai motar sai a yi musu takardu na tabbatar da hukuncin doka a kansu na kulle su. Hanyar tawa Agadez Arlita na ci gaba da kasancewa wata babbar matsala ga masu binta. masu motocin sufuri da masu balaguro suna shan wahala yau sama da shekaru goma kenan sanadiyar taɓarɓarewar wannan hanya mai muhimmanci ga tattalin arzikin nishar amumun sama na bin wannan hanya sama da wato sau da dama a wata daya ya kuma yi wa gungun muhammad danta ne karin bayani lalle hayan nan muna yawan tahiya bisanta kuma hayan nan tana wahaltar da mu kwarai surtu mu da muke yawancin lokaci duka da kananan motoci ne muke hawanta hanya ni da kaina mota wanda ta kashe mini gaskiya ta kai ne da za a ci ga asara ka da mota mota ta samu wani fan saya to bisa hanya kuma eh, a cikin tahiya gaskiya hanya tana kawo masaloli da yawa tunda c'est vraiment rare ka doko hanya baka samu kaskin amortisar ba ko baka ci fine ba ko baka ci janta commerce wannan na motoci kanana wanda hanya gaskiya ba ta gyara su da yanzu agar da hanyoyin ta suka hana ta ta ci gaba a lokacin da muke na hadari na ruwa yanzu gaskiya akwai masala da yawa kuma in kai ka tari kori tun kawo ruwa wannan dada akwai masala tunda tana yawa sai ka ga ini ko ka kwana ko ka bata kwana biyu ma a wurin Yanzu kuma sai jihar Difa, a karamar hukumar Kabalewa da ke wannan jiha ana fuskantar matsalar tattara haraji da lanho kasancewar mutane na yawan kaura sanadiyar rashin tsaro. Wani al'amari na da tasiri akan ayyukan ma'aikatar magajin garin. magajin garin kabalewa a bari alhaji dauda ya yi wa balkisa hamidu karin haske karban haraji ga mutane halin da ake ciki ko ba lokacin da ba shiga tashi hankali ba mutane ba su kawo haraji kuma ya zama tonan komin kimin komin rural ne kuma yawanci talakawa makiyaya ne to kuma garuruwan da suke kamar a ce za a meri ta dauki mota ta yi ta amso harajin ma an ka ta ka amso harajin karshe ka sa da kudin mai da kudin ma'aikatan da suka ta wajen karma yake saya saboda shine to ba mu shiga ta wajen su ba wani bi ba a wuce kamar kashi talatin cikin dari ko kashi ashirin 25 cikin dari haka to yanzu kuma da wannan tashin hankalin ya zo abin da dai ke shigo na haraji kasuwa ne tunda nunan kasuwan nan ba rihe ba to ma masara da kasuwa da ce garin komin da to kasuwa dun abin da yake shiga wani bi ana wuce kashi 50 cikin dari 60 cikin dari amma da yake kasuwan da ne kuma har komin da muke na komin ta yi mata yawa don saboda shine dai abin da ake sa bai isa ya biya mana bukatoci A ranar 16 ko kuma a ranar 19 ga watan jiya da ake ciki ne za a gudanar da aikin ɗaukar sabbin sojoji a unguwar kwartagi da ke cikin wato shiyar Yamai ta biyu. Musa Audu shugaban sashen kula da kidayar jama'a da harkokin soja na wannan shiya ya yi karin bayani a game da adadin matasan da suka rubuta sunayensu domin a ɗauke su sojan. in huce ma mutum dari uku kenan an sai da rubutun ana jira daina rana alhamis mai zuwa sha tara ga wata can kwarta ji tashan famfa ba cikin santar social muna rubuta yara da sun kai halin shekara ashirin ba dai wataran ba biyu tunda harkan soja ba harkan kamar wasa ba ne wataran ana samu wanda sun huce ma ashirin tunda wajen recruitment wanda ana bukata dai eh, masu gari dubu goma in an kake ana samu eh, wanda suna son larame wallahi ana samu bari mu koma jihar agadis inda aka inda aka kaddamar da shirin rarraba awaki da abincin dabbobi ga iyalai marasa karhi na kananan hukumomin cirozerin adarbi sanata da garin agadis Furashe mai kawo tallafi domin rigakafi da kuma tattalin matsalar abinci ne ya bulo da wannan shiri. Wakilinmu Anise Karim ya haɗa mana rahoto a kai Gunga Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Jimillar magidanta ɗari bakwai da hamsin a cikin garuruwa ishirin ne suka amfana da samun awakai dubu biyu da ton ɗari na abincin dabbobi. Sakamakon furojen hulɗa na ƙasar Jamus kenan ta hanyar JEZ wanda kimancin zubin kudin euro dubu dari biyu min zaman miliyan dari da talatin na kudin sefa. Gaisha Muhammad ɗaya daga wa'anda suka amfana da wannan taimako ta bayyana irin nata farin ciki. An bani akuya da sa amfani za su min da yawa na isha nono cikin da wanga mun shi daɗi da kware. Domi aka zaɓi mata kuma wace manufa aka tunkara game da bayar da wannan aukai da abincin dabbobin ga amsar ta bakin Peter Olympic shugaban Projan. Mata suna da babban nauyi da ya rataya a wuyansu na kula da gidaje. Don haka ne muka yanke shawarar rarrabawa duka waɗanda suke cikin bukata, musamman mata masu kula da gidaje. Gurinmu shi ne ƙarfafa musu gwiwa ma'ana su jure wahala a cikin kowane hali. Wannan tallafi da aka baiwa mata masu rauni hakika zai kawo sabon numfashi bayan asarar da ambaliyar ruwan farko suka haddasa. Yaushe ne kasuwar dole ta zandar za ta soma aiki gadan-gadan, yaya aka saka farashin haya na shaguna, mene dalilin nada wakilin hukuma a wannan kasuwa? waɗannan tambayoyi ne da wakilinmu mamman sani ya yi wa wakilin hukumar na kasuwar ta dole abdu sani sumaila sai mu saurare shi gwamnati da ta gina wannan kasuwar ta yanke shawarar baiwa wani kamfani na sojimar mai kula da kasuwar zandar da ya kumshi jama'a da dama wanda da zarar aka girka wannan kamfani to su ne za su kula da kasuwar kuma a lokacin ne za a nada darakta na kasuwar to da yake kamfani ya ɗauki lokaci kuma gwamnati gwamnati tana son ganin cewa kasuwar ta fara aiki sai suka yanke shawarar naɗa wakilin kasuwar Zandar wanda kafin girka kamfanin su za su kula da kasuwar. Kenan da zaran aka girka kamfanin za a soke aikin wakilin. Ana bayar da hayar shagunan ne daga jika takwas zuwa ishirin. Akwai wajen da aka keɓe domin bankuna da masu tura sakonnin kuɗaɗe waɗanda su kuma suna ɗauka haya ne a jika ɗari biyu. Muna tunanin daga wannan satin za mu fara bayar da hayar shagunan. Yanzu kuma sai fagen wasanni, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta aiwatar da wasu 'yan sauye-sauye na dokoki a gasar cin kofin duniya na 2018 da ke gudana a kasar Rasha. Sabbin dokokin da aka bulo da su sun hada da duba bidiyo a alkalanci da ba da damar sauya ɗan wasa har su hudu da kuma canza mai tsaron raga. Haruna Dulla mai koyar da 'yan wasa na kungiyar IS Fan ta Yamai a Nijar ya mana sharhi akan wannan batu. Alƙalanci ta hanyar bidiyo fasaha ce da aka kawo ta zamani a karon farko akan abubuwan da suke iya shan kan alkali bai gani ba. Kuma da yake abu ne na farko kuma aka gwada shi a yayin da 'yan wasan Afirka suke buga kwallo To sai dai irin wannan abun sai an samu misali ne ake iya tafiya duba bidiyo. Sannan kuma a ɗaya ɓangare a da 'yan wasa suna gudun kilomita takwas a lokacin da ake buga kwallo Amma yanzu yanzu sukan iya yin gudu na kilomita goma sha biyu zuwa goma sha hudu, inda 'yan wasa a cikin karawar suna fuskantar yanayi mai tsanani. Kuma ƙara lokacin wasa wani abu ne mai kyau, me zai hana a ƙara lokacin ma. Sauraron shirye-shirye Istiduwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rashin tsaro da ya samo tushe daga al'amarin ta'addanci a jihar Difa na ƙara taɓarɓarar da yanayin rayuwar al'umma. Wannan kuwa duk da ƙoƙarin da gwamnati da abokan arziki ke yi domin samar da sauƙin wahalhalun. Abokin aikinmu Mama Ada ya haɗa muna wannan rahoto a kai. hare-hare kan fararen hula da sojoji takaita 'yancin walwala al'ummar da aka tada daga gidajensu kasuwanni da aka rufe a wasu yankuna ayyukan tattalin arziki da ke tafiyar hanwainiya tsadar rayuwa da dai sauransu wannan ita ce mummunan matsalar da mazauna yankin difa suke fuskanta dalilin rashin tsaro na ta'addanci a cewar wasu mazaunan jihar ningimi al'amarin ya kazamce a yayin da neman abin da zaka ci ma ya yi wuya ga matsalar yaya zaka tafi kuma ya za ka dawo jama'a suna rayuwa a cikin tashin hankali dangance da hare-haren da ake kaiwa a zagayen ingingimi manoma da makiyaya ba mu da komai kuma ba mu da wajen da za mu yi noma da a ce akwai wajen da za mu yi noma shin anya muna jiran sai an sayar mana da abinci a cikin farashi mai rahusa a gaskiya jama'a suna cikin mawuyacin hali wannan matsala tana shafar wasu manyan fannoni musamman ma noma kiwon lafiya ilimi kamar yadda madam falmata mamudu aji wata mazamniyar gundumar kabaliwa ta bayyana lakwal ma yanzu waɗansu yaransa sun hudda su daga lakwal sun gudu da su sun tafi wani wuri uwan gama da na tsoro suke sai su gudu su tahiyar su ban ma samun abinci dama mu a lakca da muke rayuwar mu duka yanzu an rihe da wake da masara tsewan mu kihin mu mun mu yanzu an rihe mana hanya baka iya zuwa likita da daddare likitoci ba sa aiki da daddare saboda babu tsaro haka matsalar tsaro ta janyo hijira al'umma da ke rayuwa cikin kunci duk da kokarin da magabata na yankin suke yi da kuma kungiyoyi masu tallafi misalin wannan wadda ta rasa mijinta da muka haɗu da ita ɗaya daga cikin yankin ɗakin da ake karɓar 'yan gudun hijira na Kabalewa wadda aka kashe mata miji da kuma wasu yaranta uku da 'yan Boko Haram suka sace ta bayyana cewa tana rayuwa ita kaɗai tare da yara bakwai. Su guda an ba mu ka goma sha biyar daga baya ba su kawo ba kawai. wannan ban da saniya kaji ban da miji Allah kawai ne yana bani yana ci. matsalar tsaro da ta'addanci ya janyo na ci gaba da kawo mummunan tasiri ga al'ummar da ke jiran wata makoma mai haske. masu mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan barku da habibu garba da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lafiya